nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تخرجون الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim masu sauraro kun kama radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran shafa Adam ne tare da ku a cikin wannan shiri wanda shine zango na uku a wannan rana da fatan an sha ruwa lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da ya dalla a cikin shirin namu su ne labarin duniya da ɗumi su muna kuma dauke da sharhin bayan labaru sai shirin nan na kokon san sannan shiri na musamman na ranakun wata Ramadan mai alfarma. sannan shirin da muke kawo muku akan tarbiyya da fatan za ku kasance tare da mu. Labarin duniya da farko ga kansu. ‘Yan ta'adda a Siriya suna ɓoye gawakin mutanen da suka yi wa kisan gilla. ukraina ta kai wa birnin moscow hari da jiragen sama marasa matuki masu yawa uganda ta aike da sojoji zuwa sudan ta kudu domin kare babban birnin kasar yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin duniya. 'yan ta'addan syria suna ɓoye gawakin mutanen da suka yi wa kisan gila rahotanni da suke fitowa daga siriya sun ambaci cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke jingine da shugaban gwamnatin siriya julani sun fara ɗauke gawawwakin mutanen da suka kai wa kisan kiyashi da wasu wurare da ba a san ko'ina ba ne saboda yadda fushin ƙasashen duniya yake karuwa kan kisan kiyashin da 'yan ta'adda suka yi a gaɓar ruwan siriya masu mulkin a damascus suna ɓoye gawawwakin gabanin isarar tawagar majalisar ɗinkin duniya yankin mafi yawancin mutanen da aka yi wa kisan gilar dai a yankin gabar ruwan siriyan faran hula ne waɗanda aka fito da su daga cikin gidajensu yayin da wasu kuma aka yi musu kisan gilla a gaban iyalansu ya zuwa jiya ana maganar cewa an kashe mutanen da sun kai dubu ɗaya da ɗari bakwai ukrainiya ta kai wa birnin Moscow hari da jiragen sama marasa matuki, tare da cewa Rasha ta sanar da kakkaɓo jiragen sama marasa matuki fiye da 60 da Ukraine ta harba, sai dai an sanar da mutuwar mutum ɗaya a birnin Moscow. Kantoman yankin Moscow andri Borobov shi ne ya sanar da cewa mutum ɗaya rasa ransa yayin da wasu uku suka jikata. sanadiyar hare-haren da ukraine ta kaiwa birnin da makamai wato da jirage marasa matuki masu yawa da safiyar yau talata kantoman maskon ya rubuta a shafin na telegram cewa ya zuwa yanzu an samu labarin mutuwar mutum guda da kuma jikkata wasu uku a garin finove a kudancin birnin moscow sai dai daga baya wasu kafafen watsa labarun rashin sun ambaci cewa adadin waɗanda suka ji jikatan sun karu zuwa biyar hakanan kuma Andrey borobyov ya ƙara da cewa wasu gidaje bakwai sun illata saboda faduwar jirgin marar matuƙi a kansu a garin demododov kuwa an sanar da tashin gobara sanadiyar faduwar jirgi marar matuki da ukrainian ta harba kuma wasu baragozan jirgin da suka faɗi a kusa da tashar jirgin ƙasa ya yi sanadiyar yin barna mai girma tuni aka dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa a yankin kantoman birnin moscow ya kuma sanar da cewa sojoji sun yi nasarar kakkaɓo jiragen samar marasa matuƙi har guda 73 da ukraine ta harba wa birnin saboda waɗannan har-haren an dakatar da tashi da saukar jiragen sama a cikin filaye ya sama da uku da suke a kusa da moscow a ranar lahan da ta gabata ma dai sojojin rashin sun sanar da kakkaɓo fiye da jirage marasa matuƙi 88 a yankuna mambata na ƙasar da sojojin ukraine suka harbo a cikin shekara ɗaya hukumar efcc ta najeriya ta kwato kudaden da sun kai dala amurka miliyan 500 hukumar da take faɗa da yi wa tattalin arzikin ƙasar ta najeriya ta annati ta kwato kudaden da sun kai dala amurka miliyan 500 hakanan kuma hukumar ta kwato man fetur da sauran dangoginsa da sun kai tan 931 sai kuma gidaje da suka kwace da sun kai 975 a cikin rahoton da ta fitar a ranar litinin hukumar ta efcc ta bayyana cewa ta sa an hukunta masu laifi har su dubu hudu wanda shine adadi mafi girma tun kafata tuni dai wato an zuba wasu kudaden da aka kwato a cikin manyan ayyuka na gwamnatin tarayya a ƙarshen rahoton hukuma transparency international ta bayyana najeriya a matsayin ƙasa ta ɗari da arba'in a jerin masu fama da cin hanci da rashawa bayan da a baya ta kasance ta ɗari 180 to waɗannan labaran na zo muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga birnin tehran uganda ta aike da sojoji zuwa sudan ta kudu domin kare babban birnin ƙasar ƙasar uganda ta sanar da aikewa da sojojinta zuwa birnin ƙasar sudan ta kudu wato juba saboda bashi kariya sai dai har yanzu gwamnatin sudan ɗin bata tabbatar da hakan ba babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar uganda janar muhuzi kenarugaba ya bayyana cewa rundunar musamman ta uganda ta shiga cikin birnin juba domin ba shi kariya janar kenarugaba ya kuma ce za mu kare dukkanin ƙasar afirka ta kudu kamar yadda za mu kare ƙasarmu a wurinmu silva ne wato halittaccen shugaban ƙasar afirka wato sudan ta kudu don haka duk wanda zai shelanta yaƙi a kansa ya shelanta yaƙi ne a kan uganda har ila yau janar ɗin na uganda ya kuma ce waɗanda suka aikata laifuka za su ɗanɗana kudarsu a cikin kwanakin bayanan ne dai ƙasar ta shiga wata dambarwar siyasa bayan da gwamnatin shugaba silba ta kama jami'an soja da kuma na siyasa masu alaƙa da mataimakin shugaban ƙasar rek mashar hakan ya biyo bayan barke wani sabon rikici na 'yan kabilar war da suke yin fada da sojojin gwamnati iran ta aike da kayan agaji hatan 500 zuwa kasar labanan shugaban hukumar agaji ta red cross ta wato red crescent ta iran baba mahmudi ya sanar da aikewa da kayan agajin da nau'o'insu ya kai wato da nau'insu ya kai tan 500 zuwa ga al'ummar labanan kamfanin dillancin labarun maher na iran ya nakalto mahmudi yana ci gaba da cewa hukumar agajin ta iran ta daɗe tana aikewa da kayayyakin agaji zuwa ga mutanen labanan musamman ma dai a lokacin da suke fuskantar matsala da kuma yaƙi kayan agajin da aka aike sun kunshi kayan abinci barguna hemomi da kuma kayayyakin da ƙananan yara da mata suke da bukatuwa da su ƙarshen labarin duniyar kenan To ma saurare yanzu sai a gya zama domin a ji jerin shirshin da muke ɗauke da su daga sharhin bayan labaru zuwa shirin nan na kokun sun da kuma shiri na musamman na ranakun watan ramadan mai alfarma sannan kuma shirin tarbiyya kuma shine shirinmu na ƙarshe da haka muke ban kwana da ku. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin sharhin bayan labarunmu wanda zai tsokaci a kan kiraye-kirayen da ake yi na zaman lafiya a ƙasar sudan ta kudu bayan da aka samu fuskantar ɓallar wani sabon rikici ni ne mashtaba adam da zan karanto muku sharhin sabon rikici da ya kunno kai a ƙasar sudan ta kudu bayan da gwamnatin silva ta bayar da umarnin kame wasu ministoci da kuma jami'an soja masu alaƙa da 'yan hamayyar siyasa ya sake dawo da tsoro a kan barkewar yakin basasa a wannan ƙasa su dai waɗannan jami'an tsaron sun kasance a cikin gwamnati ne bayan yarjejeniyar da aka cimmawa a tsakanin ɓangaren da suke wakilta da ke ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Rek, Mashar da kuma gwamnatin shugaba Silva Sai dai bayan ɓarkewar wani sabon rikicin kai tsaye gwamnatin silba kir ta zargi jami'an soja da na siyasa da suke cikin gwamnati wa 'yan asalin kabilar noir wacce daga cikin ne mataimakin shugaban kasar ya fito da cewa suna da hannu ko su ne suke ingiza wannan sabon rikicin saboda yadda kasar take fuskantar shiga cikin wani sabon zango mai hatsari bayan yakin basasa da tauyi a baya wasu muryoyi daga cikin nahiyar afirka sun fara ɗagawa da yin kira da a fifita amfani da hankali shugaban ƙasar somaliya hassan sheikh mahmud yana cikin masu yin kira da a samar da dawo zaman lafiya a wannan ƙasa shugaban na somaliya ya yi magana da shugaban ƙasar ta sudan ta kudu da mataimakinsa inda ya bayyana musu cewa zaman lafiya a ƙasar yana da muhimmanci ga ilahirin yankin. sannan ya ƙara da cewa ƙasarsa da sauran ƙasashen yankin za su taimaka domin ganin cewa an samu ingantaccen zaman lafiya a cikin sudan ta kudu ita ma ƙungiyar tarayyar afirka ta ɗaga muryarta da ƙarfi wajen yin kira da alalubo zaman lafiya a cikin ƙasar shugaban cibiyar ƙungiyar ta tarayyar afirka musa faƙi muhammad ya yi kira da a kawo ƙarshen dambaruwar da ake ciki a ƙasar ya kuma buƙaci dukkanin ɓangarorin da suke da hannu a cikin rikicin da su kawo ƙarshen faɗan da suke yi tun bayan da ƙasar sudan ta kudu dai ta sami 'yanci a shekara ta 2011 ta fuskanci ƙalubale mai girma da ya kai ga faɗawa cikin yakin basasa a watan disamba na shekara ta 2013 ne da ya faɗa ya ɓarke a lokacin da shugaban ƙasa silbakir kir ya zargi mataimakin sarek mashar da wasu jami'ai su goma da cewa suna son kifar da gwamnatinsa mashar ya karyata zargin da aka yi masa sannan ya fice daga wannan kasar abin da ya biyo baya shine barkewar yakin basasa da ya ci rayukan mutanen kasar da basu ji basu gani ba sai dai a shekara ta 2018 an kulle yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu sai dai abin da ya saura ba a warware ba shine batun ajiye makamai daga wato 'yan tawaye ya zama na gwamnati ce kadai take rike da makamai sannan kuma a gudanar da zaɓe wanda shi ma har yanzu babu alamar za a yi shi matuƙar ba a warware waɗannan matsalolin guda biyu ba to da alama isa ga zaman lafiya mai ɗorewa yana da nisa ƙarshen sharhin bayan labarin kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata goma sha ɗaya ga watan Maris ɗin shekara ta da biyar. wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya da suka gabata a ranar irin ta goma sha ɗaya ga watan maris ɗin shekara ta ɗari tara da hudu miladiya a inda ake ci gaba da faɗi da ƙasashen musulunci an kwace tsibirin malta wanda yake bahar rom mulkin musulmi a tsibirin malta da ya kasance har zuwa shekara ta dubu ɗaya 1091 miladiya lokacin da mutanen norman suke mulki a wannan tsibiri malta ta kunshi tsibirai kanana da manya masu faɗin marabba'i kilomita 316 da yawan jama'a da ya kai kusa bin miliyan tsibirin malta dai yana cikin kudancin ruwan nahiyar turai kusa da tunisia da kuma italiya masu saurare ko kusan cewa shekaru 38 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan maris din shekara ta 1985 aka nada mikhail gorbachev a matsayin magajin shugaban ofishin siyasa na jam'iyyar gurguzo ta tare da soviet konstantin chernenko bayan mutuwarsa wanda kuma a lokacin gorbachev shine mafi karancin shekaru a ofishin siyasa na jam'iyyar kwamnisanci ta tare da soviet zaben gorbachev dai domin jagorantar jam'iyyar gurguzu ya haifar da sauye-sauye masu yawa waɗanda sa kai ga rugujewar tare soviet bayan shekaru shida sakamakon tsare-tsare na siyasa da tattalin arziki da gorbachev ya aiwatar waɗanda kuma suka bayar da dama ga sauran ƙasashe na yammacin duniya waɗanda suke takun saka da tare soviet wajen yi mata kisan mummuke daga ƙarshe kuma tare turguje masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da suka gabata rana irin ta yau 11 ga watan maris ɗin shekara ta 2004 tashin wasu bamamai guda biyar a lokaci guda a wasu tashoshin jirgin karkashin kasa a birnin madrid fadar mulkin kasar spain ya kashe kusan mutane 200 tare da jikata wasu dubu daya an kira fashe-fashen da har-haren ta'addanci mafi girma da spain da turai ma ta taba gani bayan yakin duniya na biyu gwamnatin spain ta lokacin da ta zargi 'yan awaran basque na eta da kai wannan harin bam amma kungiyar alka'ida ta fitar da wata sanarwa wadda ce ita ke da alhakin kai harin ɗaya daga cikin sakamakon harin bam ɗin dai wanda aka kai a birnin madrid a ranar 11 ga watan maris shine nasarar da jam'iyyar socialist ta samu a zaben 'yan majalisar dokoki da kuma janyewar sojin spain daga ƙasar iraki masu saurare ko kusan cewa shekaru goma sha hudu suka gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan maris na shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya aka yi wata girgiza ƙasa mafi ƙarfi wadda ta kai awo tara na ma'aunin richa a yankin tohoko na lardin miyagi da ke gabashin kasar japan ita ce girgizar kasa mafi girma a cikin shekaru da dama da suka gabata a kasar japan mai fama da yawan girgizar kasa inda ta kashe mutane kusan dubu goma sha biyu tare da jikkata wasu dubbai mummunar girgizar kasar da ta lalata wasu kayayyakin more rayuwa na kasar japan tare da haddasa asarori na biliyoyin daloli lamarin da ya gurgunta kasar ta japan na tsawon lokaci girgizar ƙasar ta haifar da matsowar igiyoyin ruwa na teku wanda ya kai tsayin mita goma sha biyar a ƙasar da kuma wasu ƙananan igiyoyin ruwa a wasu ƙasashe lamarin da ya haddasa barna a sassa daban-daban na japan girgizar ƙasar dai ta lalata tashar nukiliya ta fukushima tare da fitar da wannan tasha daga aiki lamarin da ya haifar da damuwa da firgici a ciki da wajen ƙasar ta japan. daga ƙarshe masu saurare ko kusan cewa shekaru goma sha tara da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ɗaya ga watan maris ɗin shekara ta dubu biyu da shida tsohon ɗan mulkin kama karya na yugoslavia slobodan milicevic ya mutu a gidan yari a birnin hek na ƙasar holland yana da shekaru 64 a duniya an kama milicevic ne a shekara ta ɗaya watanni tara bayan faduwar gwamnatinsa kuma aka mika shi ga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da kasa da take birnin hague ya shiga jam'iyyar gurguzo ta yugoslavia tun yana matashi sannan kuma ya zama shugaban kasa a sabiya a shekara ta 1989 a wannan lokacin sakamakon sauye-sauye na tare soviet jamhuriyar yugoslavia ita ma ta ɗauki wani salo na hanyar samun yanci milosevic ya yi adawa da waɗannan salo da kuma yunkuri na samun yancin kai na wasu jamhuriyoyi da suke cikin yugoslavia amma slovenia da kuma croatia sun sami 'yancin kai tare da goyon bayan kasashen yammacin duniya al'ummar jamhuriyar bosnia da herzegovina su ma sun kada ƙuri'a ta neman 'yancin kai daga yugoslavia a zaɓen rabu gardamar da suka gudanar sai da 'yan adawa sabiyawan bosnia waɗanda suke goyon bayan milicevic sun nuna adawa da hakan da haka kuma aka fara yakin bosnia wanda aka zubar da jini mai yawa a shekarar ta 1992 wanda ya kai ga an ɗauki tsawon shekaru uku da rabi ana tafka wannan yaki a lokacin yakin ne dai aka kashe musulmi da dama a kasar bosnia wanda yawansu ya kai dubu ɗari biyu sannan kuma kusan miliyan biyu suka rasa mahallansu bayan da milicevic ya sha kayi a zaɓen shekara ta dubu biyu da kuma karuwar zanga-zanga a cikin gida gwamnatin sa ta faɗi kuma jim kaɗan bayan haka aka kama milicevic aka mika shi ga kotun duniya an fara shari'ar milicevic akan aikata laifukan yaƙi a balkan shekara ta dubu biyu da biyu. amma kuma ya mutu a gidan kaso kafin kammala shari'ar tasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة سوراري السلام عليكم barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan ramalana mai alfarma a shirinmu da ya gabata mun fara bayani ne kan abubuwan da ya wajaba ga mai azumi ya nisance su, inda muka ambaci wasu daga cikinsu sai lokaci ya mana halinsa. Don haka a yau za mu ɗora ne daga yadda muka tsaya kamar haka. Na bakwai, wayan gari da janaba da gangan a wata Ramalana, idan mutum ya sadu da mace, ko ya yi mafarki da ya kai ga ya fitar da mani a cikin dare. amma ya wayi gari da janaba bisa ganganci ko sakaci azuminsa na wannan ranar ya ɓaci idan mutum ya yi janaba a faɗake ta hanyar saduwa da mace ko fitar da mani a cikin dare to ba zai kwanta ba domin yin bacci kafin ya yi wanka sai dai idan ya kasance a ɗabi'arsa yana tashi kafin fitowar alfijir ko ya sanya na'urar da ke tashin mutum daga bacci saboda ya tashi ya yi wanka kafin fitowar alfijir amma idan mutum ya yi janaba cikin dare sannan ya kwanta bacci da niyyar ba zai tashi ya yi wanka ba kuma bai tashi ba har sai da alfijir ya fito to yana daidai da wanda ya wayi gari da janaba da gangan wato azuminsa na wannan ranar ya ɓaci idan mutum ya yi janaba cikin dare sannan ya kwanta bacci da niyyar zai tashi ya yi wanka kafin fitowar alfijir amma a ɗabi'arsa baya tashi daga bacci kafin fitowar alfijir, kuma sai bacci ya zarce har bayan fitowar alfijir, to hukuncinsa a nan zai ci gaba da azuminsa bisa tsammanin ingancinsa, sannan itiyaɗi wajibi ya yi ramakon azumin wannan ranar. Idan mutum ya yi janaba cikin dare, sannan ya kwanta bacci da niyyar zai tashi ya yi wanka kafin fitowar alfijir, kuma ya kasance a ɗabi'arsa. yakan tashi kafin fitowar alfijir ko ya sanya na'urar da ke tashin mutum daga bacci domin ya tashe shi amma sai bacci ya zarce har bayan fitowar alfijir to a nan azuminsa na wannan ranar ya inganta babu komai a kansa idan mutum ya yi janaba cikin dare sannan ya kwanta bacci saboda a ɗabi'arsa ya kasance yana tashi kafin fitowar alfijir to idan ya farka daga wannan baccin wanda yake shine karo na farko bayan ya yi janaba, to itiyaɗi kada ya sake komawa wani bacci na daban, sai dai idan yana da nutsuwar zai sake farkawa kafin fitowar alfijir. Idan kuma ya koma baccin karo na biyu, sai kuma baccin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir. Hukuncinsa a nan sai ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar. amma babu kafara a kansa, sai dai wasu malamai sun bayyana cewa hukuncin ramakon azumin wannan ranar zai hau kansa ne a lokacin da ya koma bacci karo na uku, da nufin zai tashi wanka, sai kuma baccin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir. Hakanan hukuncin yake ga wanda ya farka daga bacci karo na biyu, ya koma karo na uku, ko na hudu ko fiye da haka. Matukar dai duk lokacin da ya farka yana da nutsuwar idan ya koma bacci zai tashi wanka kafin fitowar alfijir wannan hukunce-hukuncen sun danganci mutumin da ya janaba ne a cikin dare a faɗake ta hanyar saduwa da mace ko fitar da mani amma mutumin da ya janaba ta hanyar yin mafarki ga yadda hukunce-hukuncen da suka hau kansa suke kamar haka idan mutum ya yi janaba ta hanyar mafarki a cikin barci bai kuma farka ba sai bayan fitowar alfijir azuminsa na wannan ranar ya inganta wato babu komai a kansa amma idan mutum ya yi janaba ta hanyar mafarki a cikin barci da dare sai ya farka daga barci, to bisa itiyaɗi ba zai koma ya sake wani barci na daban ba kafin ya yi wanka sai dai idan yana da aminci zai sake tashi domin ya yi wanka kafin fitowar alfijir. Akan haka, idan ya koma barci karo na farko, bayan janabarsa sai kuma aka yi rashin dace barcin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir, to hukuncinsa zai ci gaba da riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar. Amma wasu malamai sun bayyana cewa azuminsa na wannan ranar ya inganta. wato babu ramako a kansa, sai dai idan ya sake komawa wani baccin na daban, wato karo na biyu, bayan janabarsa, kuma baccin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir, to wajibi ne ya yi ramakon azumin wannan ranar bayan watan Ramalana. Idan kuma lokacin da mutum ya farka daga barci, da ya yi janaba a cikinsa, sai kuma ya koma ya sake kwanciya, kuma a bisa al'adarsa baya tashi kafin fitowar alfijir. sai kuma baccin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir, to hukuncinsa zai ci gaba da riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya ramakon azumin wannan ranar tare da kafara Idan mutum ya ji na ba cikin dare, kuma ya mance bai yi wanka ba har alfijir ya fito, to wajibi ne ya riƙe bakinsa har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya ramako, amma babu kafara a kansa. Wannan hukunce-hukunce ne da suka shafi azumin watan Ramadana kawai, banda sauran nau'o'in azumi, domin hukuncinsu ya sha bamban. Idan babu isasshen lokacin yin wanka kafin alfijir ya fito a watan Ramadana, to bai halatta mutum ya sadu da matarsa ya yi janaba ba, idan kuma ya aikata hakan bisa mantuwa ko ganganci, to wajibi ne ya hanzarta yin taimama kafin fitowar alfijir, kuma azuminsa na wannan ranar ya inganta. sannan idan ya yi taimamar ba wajibi ba ne ya zauna har lokacin fitowar alfijir ba tare da ya koma barci ba domin kada taimamar da ya yi ta ɓaci wato ya halatta bayan ya yi taimamar maimakon wanka da zai yi ya kwanta ya yi barci har zuwa bayan fitowar alfijir idan kuma mutum ya yi janaba da gangan duk da cewa ya san babu isasshen lokacin yin wanka kuma ya sakaci bai yi taimama ba har alfijir ya fito to azuminsa na wannan ranar ya ɓaci, don haka wajibi ne ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya ramakon azumin wannan ranar tare da kaffara. Dangane da hukuncin jinin haila ko biƙi kuwa, idan jinin hailan mace ko biƙinta ya ɗauke a cikin dare a watan Ramalana, amma ta ƙin wanka bisa ganganci ko sakaci har ta wayi gari a cikin wannan halin, to a nan akwai fatoyin malamai kamar haka. Na farko, mafi yawan malamai sun bayyana cewa azuminta na wannan ranar ya ɓaci, kuma wajibi ne bayan watan Ramalana ta yi ramakon azumin tare da yin kafara. Na biyu, wasu malamai sun bayyana cewa ne, macen da jinin hailanta ko bikinta ya ɗauke cikin dare a watan Ramalana, ba wajibi ba ne sai ta hanzarta yin wanka kafin fitowar alfijir. amma yin wankan abu ne mai kyau kuma itiyaɗi mustahabi wato dai azumunta bai ɓaci ba saboda ta wayi gari ba ta yi wanka ba don haka a irin wannan hali na saɓanin malamai dole ne mutum ya tabbatar da ya kiyaye hukuncin da ya hau kansa daidai da fatawan mushtahidin da yake masa takalidi sakamakon haka a bisa fatawan malaman da suke ganin wajibi ne mace da jinin hailanta ko bikinta ya ɗauke cikin dare a watan Ramalana ta yi wanka kafin fitowar alfijir sun bayyana hukunce-hukunce kamar haka. Idan mace jinin hailanta ko bikinta ya ɗauke cikin dare a watan Ramalana, amma ba ta san jinin ya ɗauke ba, sai bayan da alfijir ya fito, to hukuncinta kawai sai ta ɗaura niyyar azumin wannan ranar ta yi azumi, kuma azuminta ya inganta. Hakanan, idan mace tana da masaniyar jinin hailanta ko bikinta ya ɗauki a cikin dare amma ta mance ba ta yi wanka ba har alfijir ya fito ita ma za ta ɗaura niyyar yin azumin ne kuma azuminta ya inganta dangane da jinin istihada kuwa hukuncin mace mai jinin istihada kaɗan daidai yake da hukuncin macen da take cikin halin tsarki wato jininta bai shafi azuminta ba amma macen da take cikin jinin istihada matsakaici da mai yawa mashahuriyar magana a wajen wasu malamai ita ce sharaɗi ne na ingancin azuminta ta yi wankan rana da ake yi domin sallah wato idan jinin istihada da yake wajabta yin wanka ya zo mata kafin ta yi sallar asubahi ko sallar azahar da la'asar sai kuma ta ƙi yin wankan to azuminta na wannan ranar ya ɓaci amma da jinin istihadan ya zo mata ne bayan ta riga ta yi sallan azahar da la'asar sai ta ƙin wankan har rana ta faɗi, to ingancin azuminta na wannan ranar ya dogara ne da yin wankan dare kafin fitowar alfijir. A gefe guda kuma, wasu malamai sun bayyana cewa ingancin azumin mace mai jinin istihada matsakaici da mai yawa ba shi da alaƙa da yin wankanta na rana ko na dare, sai dai itiyaɗi ne mustahabi yin wankan. Don haka, a irin wannan yanayi, sai mutum ya yi aiki da fatawan mushtahidin da ke masa takalidi idan wajabcin yin wanka ya hau kan mutum cikin dare sakamakon shafan jikin mamaci bayan jikinsa ya yi sanyi kafin a yi masa wanka to ba dole ba ne sai mutum ya yi wanka kafin fitowan alfijir kuma babu abin da ya haɗa azuminsa da wankan da zai yi sakamakon shafan jikin mamaci a duk lokacin da wanka ya zame wajibi a kan mutum kafin fitowan alfijir idan ba zai yiwu ya yi wanka ba saboda wani uzuri, misali, rashin ruwa ko marasa lafiya da yake tsoron yin amfani da ruwa ko saboda ƙurewar lokaci da makamantan haka, to sai mutum ya gudanar da taimama maimakon wanka kafin fitowar alfijir domin azuminsa ya inganta. Idan kuma wanka ya wajaba a kan mutum kafin fitowar alfijir sakamakon yin janaba ko macen da jinin hailanta ko bikinta ya ɗauke kuma babu ruwan yin wanka, hakan nan babu ƙasar yin taimama, to a nan wayan gari a watan Ramadana ba tare da yin wanka ba, ba ya ɓata azumin wannan ranar. Yanzu kuma ga addu'a rana ta goma a watan Ramadana mai alfarma. بسم اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيهم من الفائزين لديك واجعلني فيهم من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين ya Allah ka sanya ni a cikinsa daga cikin masu dogara wato masu tawakali kenan ka kuma sanya ni daga cikin waɗanda suka sami nasara daga gare ka kuma ka sanya ni a cikinsa daga cikin makusantanka da kyautatawarka ya gayan masu bukata daga ƙarshe nake fatan Allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Muhammad. محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da warhaka kuma mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana masu sauraro barkanmu da haka kuma barkanmu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da ke cikin wannan shiri na wannan mako. a cikin shirin namu yau namu ci gaba ne sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar center for islamic propagation da ke birnin kano inda zai tashi kan marhalolin yara manyan gobe allama bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad yaro yana da marhaloli daban-daban ɗan shekara ɗaya biyu uku marhalarsa tana bambanta da ɗan shekara hudu biyar shida bakwai kamar yadda ɗan shekara bakwai marhalarsa ta saba da ɗan shekara takwas tara goma duk da marhalolin suna tafiya ne a hankali ta yadda za mu ga marhalolin suna cancanja da kansu lokacin da yake girma shari'a ta kasa shekarun gida bakwai guda uku bakwai na farko bakwai na biyu bakwai na uku sai dai a shekara bakwai na uku daga shekara goma sha hudu kenan zuwa shekara ashirin da ɗaya shekaru ne na samartaka shi ya sama a shekaru bakwai na farko yara suke sarakuna a shekaru bakwai na biyu suke zama bayi a shekaru uku na ƙarshe suke zama wazirai aikin waziri shine ba da shawara idan ya kasance sarki a yi masa hidima amma idan ya koma bawa shi zai hidima za a aike shi za kuma a ladabtar da shi idan ya wani laifi za kuma a gasa shi sosai da tarbiyya kyakkyawa a waɗannan shekaru domin yana zama shekara goma sha hudu ya iya zama waziri ya iya zama zai iya ɗaukar nauyin gida da ma al'umma amma fa domin samun wannan tarbiyya ta ci gaba ta zaman ta ba da 'ya'ya da natija mai kyau yana buƙatar a samu tsari mai kyau waje mai kyau lokuta masu kyau da mutane na gari a kewaye da shi da yanayi mai dacewa domin samun wannan tarbiyya da kuma renon hankalinsa da zuciyarsa da kuma marskansa baki ɗaya domin su samu ilimi su sami ƙwarewa a kan fagage daban-daban sannan ransa ta kasance ta harsunawa kamalar da Allah subhanahu wa ta'ala yake son ɗan adam ya kasance tattara da ita wannan yana nufin kenan samar da mutanen da za su iya bashi tarbiyya samar da mutanen da za su iya renansa wanda su daman cin an riga an rene su idan ba a reni mutanen ba idan ba su da ƙwarewa ba za su ba yaron komai ba sai shirme idan ba a samu wannan ba ba za a samu kyakkyawar amsar cewa me yasa ake haihuwa me yasa ake samar da zuriya me yasa da buƙatar samar da 'ya'ya a cikin al'umma wannan tambayar ba za ta zama tana da ma'ana ba in ba a samu wannan a ah, tarbiyya mai kyau ba ita kuma tarbiyya mai kyau ba za ta samu ba sai idan an samu waɗannan abubuwan da suke taimakawa kuma suke zama sharaɗi kuma rukunai wajen samun tarbiyya dole samu wuri mai kyau lokaci mai kyau yanayi mai kyau mutane da suke da tarbiyya wanda za su ba da tarbiyya wanda su ma suna da ƙwarewa kan wannan fage daidai gwargwadon yadda suka iya daidai gwargwadon abin da za su bayar sai ta tunani da zuciya da hankali da maruskai da rai na yaron domin su zamanto a shirye suke su karbi wannan tarbiyya waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci sosai a bayanin waye yaro za mu ga yawanci ana bayanin sa ne da shekaru amma wani abu ne wanda yake sananne gun mutane ba tare da ta'arifinsa ba ma da harshe mutane sun san waye yaro shekarun da ake kira shekarun yarinta abin da yawanci mutane suke jahilta shine matakai sahihai nagari wanda ya kamata tarbiyyar yaro ta ɗoro a kai. masararro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion h karkashin Hausa TV a nan binin Tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan sahihan matakan da ya kamata a ɗauka wa yara wannan kuma ya kasance ne sakamakon al'umma ɗin kowa yana dogara da abin da ya gada na al'adu wajen ganin ya tarbiyyantar da yaransa al'adu su suka fi tasiri sosai amma kwarewa ta musamman ba kasafi ake samun ta ba wajen masu ba da tarbiyya ga yara don haka ne ma za mu samu cewa wasu lokutan yanayin rayuwa da yara suke shiga shine yake ayyana tarbiyyarsu musamman ma al'ummar da take za ta haifo yara ta suke su a titi kuma aƙidar komai a jingina shi da Allah ba ta ɗaukan mataki ba ta yi ƙamari a cikin al'umma irin tamu saboda haka ba mai tunanin yara nawa ya kamata in kawo waɗanda zan iya ɗaukar nauyinsu wayanda zan kula da rayuwarsu cikin sauƙi zai ce maka Allah ne zai ciyar da su Allah ne zai shayar da su Allah yana nan amma Allah yana nan don me yasa ba kwanta ba ɗaki ka kulle kofa ka ce Allah yana nan saboda haka dole mutum ya tunani ya ga cewa wani irin yara ne zai iya ɗaukar nauyi domin ya kawo su yawanci sau tari wasu kwaɗayin jima'i yake sa su sai ta zubo yara mafi yawa abin da ke faruwa kenan shi dai ya samu gamsuwa shi kenan ba ruwansa da natija ko nawa ce kuma koya za ta kasance wani yana daga cikin abin da yake ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya haifar da yara barkatai da rashin kula da tarbiyyarsu wani lokaci za mu ga cewa al'ada ce kawai wani lokaci kuma a aƙida ce wayannan abubuwa suna taka rawa babba wajen samar da yara ta ci barkatai ba tare da ɗaukar nauyi da kula da su ba yara wani jari ne babba da allah yake ba mutum suna ƙunshe da rayuwa da nishaɗi da kuma yiwuwar su karbi ci gaba kowane iri ne ko ci baya kowane iri ne suna da kumaji da ƙoƙari da son motsi haka yara suke haka ma samari suke wa lokaci sukan haɗu da yanayi mai kyau wa lokaci sukan haɗu da yanayi mummuna idan suka girma suka kai matakin samari abin yakan ƙaru misali idan sun kasance cikin yanayi mummuna tun farko to lokacin da suka kai samari za mu ga sun gaji da karatu da makaranta sakamakon talauci ko shaye-shaye da ya rushe kwakwalwarsu ba za su iya ci gaba da karatu ba ko kuma samu yanayin zaman banza ko gudu daga gida ko zuwa wajen caca ko wajajen shaye-shaye ko kuma ma zama 'yan daba ko barayi ko 'yan kidnapping ko 'yan satar mutane sai an biya kuɗi su sake su ko ha'inci wani lokaci ma har da shishigi da ketare iyaka wani lokaci har da fyaɗe da abubuwa daban-daban da ba za su lissafta ba wanda sakamakonsu nadama ce a duniya da lahira idan ya samu yanayi mai kyau har ya kai ga samartaka za mu gan shi babban hadafinsa neman ilimi da tsarkin niyya da san aiki da san ɗaukan nauyin gida da ɗaukan nauyin kansa da girmama manyan mutane da sauraron nasiha da kyakkyawan ladabi da juriya kan kowane abu da kuma san amfanar da mutane. Masu kaucewa hanyar nan yana iya zama wani lokaci jahilci ne sa su kaucewa hanya, wani lokaci gafala ne, wani lokaci kuma yanayin da suka samu kansu. Matsalar yanayi tana iya zama ta abin hannu tana kuma iya zama ta ruhi. Idan a yarinta ba a cimma nasara ba, za mu ga lokacin da za a zama samari to zai zamanto an lalata yanayi an lalata shekaru an lalata zamani da lokaci an lalata komai yaron da ko saurayin da zai zama ba abin da yake zuwa sai gidan rawa da fito da tafi rayuwarsa gaba ɗaya za ta ƙare ne a nan babu wani amfani shi ba ci gaban duniya ba shi ba ci gaban lahira ba lallai ci gaban rayuwa na duniya da lahira yana buƙatar samar da yanayi mai kyau da yara za su ɗora a kansa domin su taso samari nagari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. raro ga shi dai allama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa wakafi daga ƙarshe muna yi wa allama muhammad hafiz sa'id da gordon haida santa for islamic propagation da ke birnin kano godiya ta musamman da wannan bayani a maimakon rediyon boh da ke kashin hausa tv a nan minin tehran ni awal kunya na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da uku ɗari shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.